bismillahi rahmanir rahim farar danko kashi na talatin da hudu kai ta girgiza masa alamar ba za ta sha ba sai ya ce mata please ko kaɗan ne kin ga magani za ki sha Yadda ya magana da ɗan dafe kansa shi ma ya sa ta amsa don har yanzu da ya tafi buƙatar ya fita ko za ta fi samun daidaito yadda ya kamata kwankwadar shayin ce kamar ruwa kawai duk da akwai ɗan sauran zafin ta sha kusan rabi ta miƙa masa kofin amsa bai ce mata komai ba ganin ta ɗan sha ba tsoron magani take ba don haka ta amsa ta sha shi ma salin alim sai kuma ta zame ta kwanta tare da lullube duk jikinta har kanta ta juya masa baya no kawai ya zuba ma bargon da take ciki har ya ma rasa me zai hasa su game da abin da ya faru yanzu rashin makama ya sa shi miƙewa da basket ɗin magunguna ya ɗan tsaya a kan ta yi addu'ar da ake son yi ma mara lafiya da kuma ta barci ya tofa mata na ya san idan ya ce zai tofa mata a hannu ta shafa ba za su so lafiya ba da haka yayyan da za ta fishe shi sannan ya fice sa'an ta bilkisu na falon zaune da alama da su suke yi bai zauna bai ce ta sha maganin ta kwanta ni ma zan je na kwanta sai da safe allah ya tashe mu lafiya suka faɗa a tare yana ida ficiya kuma yake amsawa da amin ko da ya koma ɗakin nasa ya samu aman na wanka don haka ya zauna jiransa sai da ya fito ya shiga ya sake alwala ya fito sallar ishahi sallar isha'i ya rama da yin shafa'i da wutiri ya karatun alkur'ani kaɗan duk dan wancan kiɗan na waje damin sai kuma ya ɗan fuskar da iskar kaɗan hakan ne yasa ahmad jiyowa ya kalle sa kawai dama ba barci kake ba sai ya ɗan buɗe ya kalli ahmad ɗin shi kuma sai ya saki yar dariya da faɗan o oh, dama da mu kai to ko dai mun tauye ka ne da rashin baka amaryarka ai bata ɓaci ba yanzu ma sai a kawo maka ita nan ko kuma ku tashi ku ce kar ma ku mana abin kunya a nan bum yanzu saukar fillo a kan bakinsa fila ahmad ya rike yana murza bakin sai kuma ya kalla smart da ke hararsa ya bushe da dariya ku fa dama masu shiru shirin nan wallahi abin tsoro ne wajen kula mace to mai daukar yau ne kawai gobe iwar haka kuna can manne sake jawo wani filan smart ya zai jefa masa ya saurin daga hannu sama alamar saranda yana faɗin ya haƙuri na yi shiru zakin zaki aka kawai kamun dogon dogon baki na kasa samun mai aure na nima Papa Smart ya ajiye filan sai kawai ya ja bargo ya lullube yana juya masa baya Dariya Ahmad din ya ci gaba da yi masa ta shaƙiyanci a kaikaice shi dai bai sake kula shi ba dan sosai abin da Lulu ta yanzu ya masa tsaye a rai ya ƙi wucewa washe gari ta safiyar litinin kusan kowa ya tashi da kyar musamman ma 'yan matan nan da suka sha rawa da sai abdul da su ma suka tashi kam ba su tashi ba sai wajen sha ɗaya da kyar baƙi bana ta haramar tafiya musamman ma na nesa dangin abba da haka buɗar kai ma da wuri za a yi shi Alhamdulillah, amarya luluma ta tashi karas babu zazzabin sai dai damuwar sun shan kayayyakinta da ke ƙara tsikararta tare suka kwana da su amara a ɗakin anta amarya wadda aka kammala haɗa breakfast asma'u ce ta kai musu inda ta gaishe da lulu cike da girmamawa da kiranta anti ya matukar mata tasiri a zuciya sai ta ji kaunar asma'un ya shige ta ga ta kyakkyawa kamanninta sosai kuma a bayyane suke da smart tun jiya sun jo ne da su afra don za su iya zama su anne sai dai asma'u ta fi su nutsuwa a bayyane su kuma sun fi ta wayewa da haka ta ba su hannu suka gaisa kowanne na ma ɗan uwansa marmashi a take kuma hira ta balle a su sai lulu ta zama 'yar kallo asma'u na tare da su har sai da amal ta zo ta kiranta sannan ta masa sallama da cewar za ta dawo idan ta yi sallar walha wannan kuma ina kuka samo ta cewar lulu bayan fitar asma'u kai tsaye amra ta bata amsa da antilu kanwar kanwar uncle smart ce fa ta ce mana ita ce auta a ɗakin su allah Allah yarinyar nan tana da daɗin zama ba shiga da suka dinga karama mu jiya ba mutanen gidan nan suna da kirki shiru kawai lulu ta tana kallon amra ɗin har wasu har na wasu da sakanni sai kuma ta ɗauke idanun nata sakamakon kiran wayar afra da aka yi momi ce tana ɗaga ta ce a ba mu lulu amsa ta cike da ɗokin jin momi ɗin ta gaishe ta da faɗin good morning momi Daga can mami ta amsa mata da kulawa da kuma tambayar ta inda suka kwana a bakon guri. Daban ba a san babu dai wata matsala ko? Samun kanta ta da amsa wa momi ɗin da, "I, eh, babu wata damuwa momi." To alhamdulillah haka ake so. Sai ku zama cikin shiri ga sa'ancin ku na tahuwa, buɗar kai, za su kuma mai da ke gidanki insha Allah. Duk da ba wani ta damu da zuwa can ɗin ba, ko ɗaukar hakan da muhimmanci. Ta amsa wa da momi ɗin da to. Daga haka kuma ta mika wasu Amara wayar ta karasa shirinta don ce wanka har ma ta don ta yi wanka har mata suka kaya ƙarfe kusan sha biyu dangin lulu suka iso gidan su simal da sha tara ta arziki na kayan gara da na rabo a cewar su waɗannan iyananan gidan su smart ɗin ne nashi kayan garar an kai can gidansu ko da abba da aka kira ya zo kai tsaye ya ce musu ba za a amsa ba kayan sun yawa hakuri sa'an ta sala suka yi ta bashi amma fireki ya dai ce an amshi kayan rabo su yi kamar yadda al'ada ta tanadar amma kayan abinci kan a'a sun yawa wanda aka kai masmat ɗin ma sun wadatar dole aka hakura da sauke kayan daga motar da aka ciko da su sai iya na rabon kawai duk abin da ake lulutaji ji hakan kuma ya matukar bata mamaki sai dai bata ce komai ba An yi rabo na bajinta da ya tsaya masu umma arai don a auren aurarrakin 'ya'yansu maza ko rabin hakan ba a yi ba. Hatta ƙannansu mad da ke ɗakunansu har 'ya'yan anti amarya sai da aka ba su abu. Daga haka aka yi dan abin da al'ada ta tanadar ciki har da kai lulu gaban sirikinta abba da tsirarin 'yan uwansa da ta yi kyau cikin les peach kalo da ya matukar mata kyau. Siket da riga da mayafinsa. Ga kayan sarka ta ɗora sai ɗaukar ido take duk da kwalliyar kaɗan ta yarda su amurka kai mata. fuskar ta a lullube take ta gaishe su kamar yadda anti sala ta sanar mata ta yi tunkan su fito daga ɗakin anti amarya abba ya mata tarba irin ta uba da ya ya saka mata albarka sosai da yi mata nasiha tare da addu'a haka ma yan uwansa daga nan ɗakin amma aka kai ta ita ma dai kamar abban ne ta mata nasiha da sanya albarka a wannan aure tare da fatan alkhairi haka ma yan uwanta sai ɗakin umma da ta so yin abin kunya sai da yarta ta kwaɓe ta a hakan ma dai sama sama ta ce Allah ya sanya alkhairi hakan bai damu an tuna ja'atu ba don sun fahimci umma sai a hankali mace ce da ba ta iya ɓoye hasadarta sai wajen mama ita dai ta matukar dannewa da ya'yanta ita ita na kokarin kwabarta idan suka ga za ta yi wata kwabar ta tarbe su da yi ba amarya nasiha a takaice ita ma dai ta yi addu'a kuma sun koma ɗakin anta amarya ita ma ta fatan alkhairi sosai da addu'a sannan aka sake maida ta ɗakin amma daga can ne aka karasa abin da ya rage na yi ma juna godiya da fatan alkhairi sannan suka ɗauki mawaddar domin maida ta can gidan da za su zauna baƙi na nan kuma suka karasa shirin na tafiya don jiya duk an kai su sun ga gidan amarya bisa tsarin abba don yau kar ta zama sun takura masu sun iso gidan amarya lafiya lula ta buɗe idanu da kyau tana kallon ko ina tun da dai daga ita sai yan uwanta komai bata ce ba akan gidan da tsarinsa ita babbar damuwarta a yanzu kawai ta samu kayan shaye-shayen ta ne shi ne ya haifar mata da zama shiru-shiru da rashin karfin jiki sarayan ta sala ta fahimci damuwarta sai kuma ta sake gane hikimar Uncle Yusuf da duk ya tsara hanyar toshe mata inda za ta iya samun komai da za ta sha. Da dalilin hakan gashi na sun samu ta yi laushin da kowa ke iya kwantolin ɗinta ba tare da an samu ko karamar matsala ba. suna shiga ta kai kwance a falo ta dunkule jikin ta waje guda ta rufe idanu su suka shiga dan gyara abin da za su gyara su amara na ta santin yadda gidan ya tsaro duk da bai kasance ka katafare ba sai da suka daidaita komai yadda ya kamata Antina Jihar ta saka ta yin sabon wanka wajen karfe shida na yamma. Kafin ta fito sauran mutanen da ke gidan duk sun wuce. Aka bar sa Anti Salaha kawai sai su Amra da ke ta kara goge inda aka bata da sassaka turaren wuta. tsaye suka yi a kanta ta shirya cikin wasu uban sinyadi mai taushi da daukar ido sai yi take kamar za ta yi kuka amma suna lallashin ta dan sun fahimci matsalar ta sai dai kowa da yadda ya fahimta ɗan kasancewar antina ja'atu ba ta san lura na shaye-shaye ba dan duk da ta ma fi samun damar yi idan ta je wajensa a abuja amma iya takunta yasa ba su taba gane komai ba daga ita har Uncle Kamil. Sai da suka tabbatar komai ya daidaita a yadda suke bukata, sannan suka zare jikinsu suka fito a ɗakin. Ita dai tana kwance a tunaninta za su je falo ne. Ko da ta ci gidan ya yi tsit barcin da ke rinjayar idanunta ya sa bata kawo komai a ranta ba, ta ci gaba da saƙa. Ta yadda za ta samu abin da take muradi. Smart zaune gaban su Abba da Amma suna masa nasiha. Ya yi matuƙar kyau cikin yadi mai taushi grey color. ga ƙamshi mai daɗi da saka natsuwa yana yi nasiha mai ratsa jiki amma da abba suka yi masa sannan suka rufe da addu'o'in samun zaman lafiya da nasarar rayuwa tare da tana masa muhimmancin ci gaba da tsayawa akan gaskiya da adda da ibada kar ya ga ya koma bayan idanunsu ya aro halin da ba su san shi da shi ba ya ji tsoron Allah ya rike matarsa da zuciya ɗaya bisa koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya bata teku kuka akan abin da yana da ikon share mata hawaye abba ya mika masa wata leda mai ɗauke da magungunan musulunci yana faɗin ga wannan ɗazun na je na amso maka shi don yawan ciwon kan nan naka yana damuna ka kula dan Allah da yin yadda duk suka rubuta a kuma ci gaba da addu'a dan ita ce gaba da komai mu ma muna muku Allah kuma ya kawo iyaka ya amsa da amin tare da masa godiya zuciyarsa a rauna raunane ashe haka ake ji idan za a bar gida ashe ba mata ne kawai ke shiga cikin yanayin damuwa ba yayin da za su kai kansu gidan aure jiya yake kamar ya saki kuka kawai ya huta amma dai ya daure ya cije da kyar ya musu sallama ya fita inda ahmad ke jiransa sai da ya koma cikin gidan ya sallama da su umma da dama abin da take jira kenan cikin dabara ta yi masa hoto ba tare da ya sani ba dama san da aka kawo lulu haka ta yi ko da ya fito inda ahmad yake sai da suka tsaya aka yi sallar magarib a masallacin unguwar sannan suka wuce ba su ƙara sa sharaɗa ba sai da ahmad ya tsaya ya tsaye ya saye saye irin na rakiyar ango shi da smart bai ce komai ba hakan sa ahmad komawa tsokaninsa. wai ko dai a samo masa mayafi ya lulluɓa kamar yadda amare ke idan za a kai su dan ya lura shi ma din fa kukan kawai ya rage yayi Wannan ahmad ya kama ya murda da faɗan kai wai ba za ka daina sa ido bane ba ko hannu ahmad din ya buge masa mugu cire min kunne cire min kunne za ne dan kai ka samu ka tsallake shi kawai smart din ya bai ce komai ba wanda suka iso sai da ya fita ya buɗe gate ɗin sannan ahmad ya shiga shi kuma ya rufe sannan ya same sa daidai yana fiddo ledojin sai yarda mawashi ya kamata fa gidan nan a nema mai gadi gaskiya cikin tare baki da yar harara smart ya ce yayi ne idan an nemo sa a'a gadi mana kana ganin ya dace a ce kai ne zaka dinga buɗe gate da rufewa idan kun shigo ko madam ɗin sannan shi amfanin mutum a gida ko tafiya kuka yi ba ku da ɗar akan barin gidan bakuwa duk da ya gamsu maganar maganarsa ta ƙarshe sai cewa kai share wannan batun mu je ka zo ka yi ka wuce dare na yi a'a na dai zo na yi na wuce na baka fili kawai zaka ce malam kai jama'a wai kowa da yayi aure sai idan sa ya bude bara dai na zo ne mai ne mai yiwa insha Allah ni ma ba zan ketare shekarar nan ba da yafi maka Shawar Asmat yana murmushi da haka suka karasa cikin gidan. Wani irin kamshi mai ratsa zuciya ne ya tarbe su, falo kam ya tsari iyakar tsaruwa. Dawankul Yusuf da gaske ya zuba dukiya a gidan nan, yar gaske. Zaune Ahmad ya kai, shi ma sai ya zauna din yana fuskar da iska. Ko yaya za ta kaya musu a wannan gida cikin wannan rikitaccen aure mai cike da cakwakiya da ƙalubale? Oho, yau dai gashi daga shi sai lulu kamshi. Yar Bala Ja'un Ogarna tasa da ba tare da abin masifa matsayin ma'aurata shi ya san akwai babbar ƙura idan ya ce ƙura yana nufin ƙura irin tattarnikewar yaƙi da ko tafin hannunka ganinsa ba zai yi maka ba o'o tunanin me kuma ka tafi ahmad ya katse sa iska ya dan fuskar da sakin ajiyar zuciya ahmad ya dariyar shakiyanci yana miƙewa kalau kake kuwa cewar sumar da ke kallonsa ahmad ya ɗage kafaɗa da faɗin kafin kowa kafi kowa sanin kalau tun da gashi na rago ka wajen amaryarka ni kaga na yi nan a sha angwanci lafiya kar dai a karya gado da safiya a kira mu neman kafinta Allah ya shirye ka mara mutunci cewar asma yana miƙewa shi ma yanzu ma shi ya bude masa get din yana faman jera masa godiya da Ahmad ya yi matukar kokari a bikin nan ko shine angon sai haka sai da ya rufe ko ina sannan ya sauke ajiyar zuciya da bin kofofin ɗakin uku da kallo duk da biyu a cikin kwarido suke karamin ɗaki ne a ware shi kaɗai ɗan nesa da suma zuciyarsa ta fi kaisa a kwarido ɗin da haka ya nufi kai tsaye tafiya yake tamkar wanda ke jin kasala ko gandar takun nasa hakan ne ya matukar jagorantar steps ɗin nasa wajen kasancewa a tsare a nan sai ya kai saman handil ɗin kofar sai ya samu kansa da ambatan sunan allah kafin ya murɗa ya shiga da sallama can ƙasan makoshi hasken ɗakin ya ba shi damar hango ta naɗe a tsakiyar gado ya ɗan zuba mata idanu na wasu sakanni kafin ya ƙarasa cikin ɗakin da shi ma ke ta tashin kamshi. yana daga tsayen ya kira sunanta a hankali idanunta buɗe da ƙyar don ba ta da nauyin bacci ko ba ta sha ta kwanta da wuya ka ta ya nauyin da za a yi a ba a kusa da ita ba ta farka ba mai da su ta rufe tana wani ɓata rai duk da yadda ta ɗan, sai bai damu ba ya kai zaune a bakin gadon sai dai nesa da ita kaɗan ko ba komai yau ita ai baƙuwarsa ce a da bai kula ta ba ma balle yanzu hannunsa ya kai saman goshinta da zafi sosai alamar zazzabi yau ma yau ma zazzabin ne kamar ba za ta kula shi ba sai kuma ta ɗaga masa kai kawai iska ya ɗan fusgar a hankali sai kuma ya ce tashi tashi to ki ci wani abu sai ki sha magani salamar kalmar magani da ya ambata ya sa kanta kawo wuta cikin gamsuwa da dabarar da ta zo mata da ta tashi zaune da ƙyar tana ƙara cin serious sai da ta zauna sosai bayan ta jingine da gadon sannan ta ɗan kalle sa ta da idanta ganin hankalinsa na kan wayarsa ya sa ta ji yar natsuwa don ba ta ƙaunar kallo cikin ƙara daidaita plan ɗinta cikin ƙara daidaita plan ɗinta murya a kare ta ce ni fa paracetamol baya ma maganin zazzaɓi ta masu saurari, a nan za mu dakata